yassir li amri wa da lokacin da sani ya qawli dan uwana yan jarida ina ku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na dai kamin an samu ka tambayar ka ina son in fara godiya ga Allah maɗauki sarki mai kowa mai komi da ya bani wannan matsayi na zama kantoman sau local government ina godiya Allah na gode abu na biyu yana godiya ga mai girma gwamna jihar zamfara excellency daula lawal bisa ga tsayawa yadda bi cancanta na ganin cewa zan iya kuma in allah yadda da ikon allah to ba za ni ba shi kunya ba zan iya kai na kuma da ikon allah zai alfahari da mu abu na uku zan yi godiya ga al'umma da sun ka nuna goyon baya gare ni na ga goyon baya wanda ban taɓa tunanin ina da jama'a haka ba ina godiya ga al'umma kuma irin kyakkyawan tun da suka yi mini in allah da ikon allah zan iya kai na ba zan ba su kunya ba za mu kwatanta mulkin adalci za mu yi gaskiya kuma don allah yana kira ga mutane da su sani cewa mulki na Allah ne kira da nake yana kira ga 'yan mu da sun ka ita kara sun yi kokari faci guda muke su zo mu haɗa kai domin a ci da jihar zamfara gaba mun yi to ne rescue mun kai to mun yi to ne da niyyar cewa za mu zo mu ci mutanen jihar zamfara to idan baka samu ba ka sani allah ka ba wanda ka in ba allah ba ko Allah ya wanda ya yi a zo mu haɗa kai a gudu tare a cire tare ni ko da wasu kowa ta zan ta buɗe domin shawarwarin da za ku ba ni kuma insha Allah zan saya in diba in uwani da shi abu na ƙarshen ƙarshe ina kira ga matasanmu da sani cewa ku sau local government yanzu an ba ɗan uwansu matashi kuma ina kira gare mu don Allah a bada haɗin kai domin matasa mulki Allah ya ba ku ya ba mutumin ku zo ku rika mini mu gudu tare mu cire tare mu bar sare sare mu bar an sauwaya zo mu rika mu cire da jihar zamfara gaba in Allah yadda zai iya kai na wurin ganin cewa mun kawo tarbiyyar matasa mun canza sistem ɗin siyasa nan ne kamar yadda muka ga mai girma mai gidan mu sai sadansi da da lawal ya haifo da tsari tsari mai kyau wanda kuma yana kirin cewa in Allah ya yarda da ikon Allah matasanmu za su ji daɗi ƙwarai da gaske sannan abu na ƙarshen ƙarshe mata uwayenmu sun yi ƙoƙari sosai wurin tahiyar nan ta excellency dr dauda lawan su sani cewa su ma akwai shirarwa da dama wanda zan kullo da su wanda za mu hana zaman banza wanda kuma za a alfahari da gwamnatin excellency Sido da lawan dare musaukan local government in allah yadda da ikon allah za mu aiki tukuru kuma za mu kwatanta kamar yadda ya excellency ya muna kyakkyawan zato to in allah yadda za a sami mu haka insha allah akwai wata matsala da ke addaba musamman ma wannan gari na kusur matsalar ruwa idan allah subhanahu wa ta'ala nuna ma ka shiga ofis za ka yi insha Allah da izinin Allah nan guso capital gari ne wanda adda jama'a da yawa sannan kuma muna da kini excellence ya ɗauko tsari na ganin babban birnin jiha ruwa sun wadata ko ina da ko bayan shi na shi da bangaren gwamnati guso lokacin government idan mun shiga ofis za mu je mu zanna da masana mu diba muka cewa menene za mu wanda za mu kawo mu mai girma gwamna sauƙin da zai samu wurin ba da ruwan sha ta insha Allah akwai ah, ƙananan ko wajen gari wani rabu ah, ba tun yau muka san ka ba musamman mun san cewa kana ɗaya daga cikin matasan 'yan kasuwa masu sha'awa game da kasuwanci a jihar zamfara musamman ga abin da ya shafi ƙere-ƙere ko kera wasu abubuwa da za su kawo alfaru a ci gaba karamar hukumar mulkin so shin wani albishir za kama al'ummar karkara waɗanda matsalar su wuta da ruwa da ma hanya ya dame su to kasan dai injiniya nake kuma na san duk abin da ni ina so in gaya maka sani cewa ni cikin musarki ko yake na banza duk matsalolin yawancin karkara da cikin capital na san matsalolin da mutane suka fama da su insha Allah ba zan sha waya ba wurin shawo kan matsalar wannan abu matsalar wuta zan yi kokari mu ga iyaka abin da muka yi in mun shiga duk abin da muka ga ma din ba mu shiga ba za mu maka karya kuma mu an ba mu tulin din mu mai gidan mu bai karya yana ga abin da kan yiwa in Allah ya yarda in muka shiga office mu ga abin da kan yiwa duk ɗan ƙauyukan nan na wanda da kusa da kusa da wuta insha Allah za mu yi kokari iyakayin mu za mu iyayin mu muka cewa mun sada su da wutar lantarki da bohol bohol da duk wani abu da suka so abinda muka so dai mu ƙara samun addu'o'i mu samu tsaro idan Allah ya ba mu tsaro to za ka sha mamaki duk inda baka sa ba za mu rawa da harkar ciki da kere da harkar noma da harkar kasuwanci zai bunƙasa insha Allah mu shi lokacin dan kabe a ƙarshe akwai mazaku da waɗanda ah, gehen cikin garin guso waɗanda ƙarƙashin ka suke kuma jama'a suna fama da matsalar tsaro wani ƙoƙari za ka na haɗa gwiwa da gwamnatin jiha domin tabbatar da cewa jama'a da ƙarshen yankunan karkara a ƙarƙashin kanka sun samu tsayida. insha Allah wannan abu mai sauƙi mai girma gwamna mun ga matakin da ya ɗauka na ɗauka 'yan sa kai za mu yi ƙoƙari mu ba shi haɗin kai sannan kuma za mu yi kokari mu kanmu local government za mu to da wani tsari wanda zai taimaka mu waɗannan 'yan sakan insha Allah wanda ta harkar tsaro ba za mu kai da nan ga 'yan jarida ba balle su su ji amma mu ko kayan mu shiga akwai tsarin da mun kai wanda za mu taimaka mu 'yan sakai wanda kuma bai kamata mu gashi ne ta harkar tsaro ce tasiri, kuma in Allah ya da iko Allah ina nan zanne za ku sake dawa ku zo ku ce ba wanga shirin ya an kai an kai shi